da zakar daren jiya ne dai kungiyar kwadagon da wakilan gwamnatin Najeriya suka cimma matsaya akan sabon farashin. Kamar yadda ministan kwadagon kasar ta Najeriya Dr. Chris Ingige ya sanarwa manema labarai. Bangarorin biyu sun amince cewa daga ranar Litinin mai zuwa wato goma sha hudu ga wannan wata na Disamba ragin naira biyar ɗin zai fara aiki. To kome masu ababen hawa musamman waɗanda ke haya da motoci da sauran ababen hawa ke faɗi dangane da wannan yarjejeniya? Ibrahim Sa'id. Mai suna ka. A daidai sau. Wannan tsari da na ji kungiyar kwadugo kun yi kokari ku kara kokari akan kokari ku gaya wa janar muhammadu buhari ya mai da mannan ɗari biyu mu yan najeriya mun riga mun saba da wuya da daɗi muna shanta ko da yaushe da gaske nake wallahi talla har cikin zuciyata a mai da manan ɗari biyu su masu kuɗi suna ɗaka da su da 'ya'yansu sai dai su je banki su saka atm su ciri kuɗi su koma su da yaran su je su kashe mu kuma daman talakawa ne sai mun fita kullum zamu nema dan haka mu a mai da mannan ɗari biyu da bambancin mu don mu da masu kuɗin allah ya nisanta mu kenan kamar nisan sama da ƙasa mun suna na Suleiman Abu gaskiya kungiyar kwadago sun yi kokari matuƙa amma gwamnatin tarayya da ta yi amfani da magana kungiyar kwadago ta rage naira biyar a man fetur mu ba shi bane buƙatan mu da ita sakamakon man fetur ana sayar da shi naira casa'in da bakwai ne da biyar ya zo ya ƙara masa farashi ya sake ƙara masa farashi ya sake ƙara masa farashi har ma a wata majiya akan cewa ya ce sai ya an mai da shi biyu. to mu babban bukatar mu da burin mu talakawa a mai da man fetur 200 tunda dama haka suka haka suka so mana mu mun fi son tsadar wahalar dama muna cikin ta tsada kuma ba za ta sa mu daina jin abin da muke ji a yanzu ba a nasa bangaren tsohon wakili a kwamitin zartarwa na kungiyar kwadagon Najeriya NLC Kwamar Sa'id Bello na cewa in ka dubi yadda lebo take ta ce ta lalace ana amfani da su ana cin duk wani buri da ake so na kaskantar da ƙasa da kuma wa mutane a ƙasar Najeriya. Da ne mu da muka ta mu aika ga da aka fito irin wannan kin yadda muka muka ki amincewa aka kuma tabbatar da cewa ba a yin ba. Kuma a mutumin da ya kara maka mai kuɗi ɗari da saba'in da biyu ya kuma zo ce a cire naira gara ina jin ya rena ma ne ba. Kuma mutumin nan shi ne ikirarin cewar a baya duk mutumin bai ya wata 'yan kasa mai lita naira arba'in da biyar ya cuci kasar ya cuci al'ummar najeriya kuma ya shi ne yanzu shugaban najeriya shi ne kuma minista na man fetur a najeriya Tuni dai masana tattalin arziki suka fara tsokaci game da tasirin wannan ragi akan sauran farashin kayayyaki. Alal akalli yanzu abin da za a samu shine farashin ba zai daɗa tashi ba tunda rage kuɗi aka yi. Amma ba ba zai abubuwan da mutane za su yi tunani saboda babu wannan abin da ake kira confidence a cikin economy din yadda cewa idan gwamnati ta rage ragin nan zai daɗe mutu ba a ƙara ba saboda haka su masu masana'antu za su rike hannunsu ne ba za su lokaci ɗaya su rage farashi ba hatta masu 'yan mota da ake hawa ba zai wahala ta rage saboda ba su da tabbacin cewa nan gaba lokaci kaɗan gwamnatin ba za ta kara ba. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.